This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. ya zama hawa shirif sai tare da sarfila hashim muka sake dawowa a cikin shirin dare na yau asabar 6 ga watan afrilu shekarar 2024 a cikin shirin na wannan lokacin za a ji mu dauke da shirin zauren voa tare da madina dauda inda a wannan karin shirin ya duba mahimmancin yin takardar aure a hukumance a kasar kamaru muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim garba to amma da farko ga sarfila hashim da labaran duniya To jama'a salamu alaikum da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya ga labaran duniya. Rundunar sojan Isra'ila ta ce wasu kurakurai guda biyu ne suka haifar da jerin har-haren da jiragen yaƙi marasa matuƙa suka kashe ma'aikatan kungiyar agaji ta duniya Central Kitchen. Bayanin ya haifar da tambaya. Idan haka ne, sau nawa Isra'ila ta yi irin wannan kurakurai a har-haren da ta shafe watanni shida a Gaza. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam da ma'aikatan agaji sun ce lamarin ba wani abin al'ajabi ba ne. sun ce babban matsalar ba ke ta ka'idojin aikin soja ba ne amma dokokin da kansu a yunkurin da isra'ila ke yi na ruguza hamas ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ma'aikata sun ce da alama isra'ila ta bawa kanta hanya mai yawa don sanin abin da ake nufi da kuma yawan mutuwa fararen hula da ta bara damar yin barna isra'ila ta ce tana kai wa hamas hari ta kuma ɗora alhakin mutuwa fararen hula akan mayakan da ke aiki tsakanin al'ummar ƙasar. amurka da china sun amince da yin shawarwari tare da kirkirowar sabbin kungiyoyin tattalin arziki guda biyu da suka mai da hankali kan batutuwa daban-daban ciki har da magance ƙorafe-ƙorafen amurka game da tsarin tattalin arzikin ƙasar china da ci gaban tattalin arzikin cikin gida da na duniya da kuma ƙoƙarin hana fasakorin kuɗi a cewar wani rahoto sanarwar da ma'aikatar baitulmalin amurka ta fitar yau asabar ta ce yarjejeniyar ta zo ne rana ta biyu na ziyarar aiki da sakatariyar baitulmalin amurka janet yellen ta kai ƙasar china inda ta buƙaci shugabannin ƙasar china da sauya manufofinsu na masana'antu a cikin gida bangarorin biyu sun shirya yin musayar mu'amala mai zurfi kan samar da daidaiton ci gaban tattalin arziki da yaƙi da safarar kuɗaɗe yelin ta ce ƙoƙarin zai samar da wani tsari ga beijing da washington don yin musayar ra'ayi da magance matsalar masana'antu na ƙasar china da samar da kayayyaki fiye da yadda ake bukata. Yayin da take gargadin cewa yakin Sudan na barazanar haifar da matsalar yunwa mafi muni a duniya. Hukumar samar da abinci ta duniya ta faɗa jiya Juma'a cewa a ƙarshe ta yi nasarar shigar da kayan abinci da ake bukata a yankin dafur mai fama da rikici a karan farko cikin watanni. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ayari biyu ne suka tsallaka kan iyakar ƙasar Chad zuwa yankin dafur a ƙarshen makon da ya gabata. dauke da tallafin abinci mai gina jiki ga mutane kimanin miliyan hudu a arewaci da yammaci da kuma tsakiyar dafur ta ce an bayar da izinin aikin da aka daɗe ana jinkiri bayan tattaunawa mai tsawo da aka yi ta sake buɗe hanyoyin ayar motocin bayan da sojojin sudan suka soke izinin gudanar da hanyoyin shigar da jin kai daga cada a watan fabrairu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu lura da al'amuran yau da kullum na nuna damuwa cewa za a iya amfani da kayan agaji ta hanyar da bata dace ba ƙarƙashin sabon shirin agajin jin kai na ƙasar Thailand ga ƙasar Myanmar. Da yaƙi da daidaito saboda rawar da ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Myanmar ke takawa, wacce ta bambanta da ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce faɗan da aka yi tun bayan juyin mulkin watan Fabrairun shekarar 2021 ya raba kimanin mutane miliyan 2.4 da mahallansu kuma kashi ɗaya bisa hudu na fuskantar barazanar karancin abinci. A ƙasar mai mutane miliyan 54. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mutane miliyan 18.6 na buƙatar agaji. ana zargin sojojin myanmar da aikata laifukan yaƙi na ganganci da laifukan cin zarafin bil'adama a yaƙin da suke yi kuma masu bincike sun kiyasta cewa sun kashe dubban fararen hula Ƙungiyar ƙasashe goma na ƙasashen kudu maso gabashin Asiya sun amince da ƙudurin Thailand na samar da hanyar jin ƙai don isar da kayan agaji zuwa Myanmar ta Thailand a watan Janairu da ayarin motoci tirela goma na farko. dauke da fakitin agaji dubu hudu na abinci da ruwa suka tsallaka zuwa myanmar a ranar 25 ga watan maris daga ƙarshe jami'an ukraine suna ƙulla alaƙa da ƙasar india suna neman moriyar tattalin arziki tare da fatan kawar da babbar ƙasar da ke yankin asiya daga alaƙata ta kud da kud da abokan gaba na rasha ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya ziyarci india a ranakun 28 da 29 ga watan maris ziyarar farko da wani babban jami'in diflomasiyyar ukraine ya kai a kasar cikin shekaru bakwai kwanaki kafin haka shugabannin kasashen biyu sun yi magana ta wayar tarho. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren voa barkanku da shigowa zauren voa yau shirin yana kasar kamaru inda wakiliyar muryar amurka maimunatu sado ta haɗa manyan baƙi inda za su tattauna kan wani muhimmin abu da ya shafi zamantakewan aure barin haɗa ku da maimunatu masu sauraron mu barkamu da warhaka fatan kowannen ku na cikin ƙoshin lafiya a yau dai za mu gabatar da shirin tare da manyan baƙi waɗanda na gayyata da kuma insha Allah rabbi za su gabatar da kansu nan da ɗan lokaci kuma wannan shiri ya kunshi wato batun da zamu tattauna a kai ya shafi cin zamantakewar aure ne a hukumance wato muhimmancin yin takardan aure a hukumance wannan batun dai za mu yi kokari mu tattauna da nan baki masu daraja wanda za su gabatar da kansu alhaji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam alhaji zai iya gabatar da kansa eh ni ne Idrisu Garba dan marigayi Garba Audu wanda aka fi shina da aga to matsayi na na da matsayi da yawa mm. ina nan da ta civil ma'ana da ta civil mai ɗaura takardar aure da yin takardar adda science da yin takardar mutuwa to wannan mu ba mu cika yi ba ba cika yi ba nan to mu dai a yanzu a gaskiya inda za mu taɓo ka ta ɓangaren wato ainihin aikin kan da kake a matsayinka na wato mai ɗaurin aure a hukumance wanda mun san cewa da dama hausa fulani da wasu ma kabilun daban a nan suke zuwa suke daurin aure amma mun ga kamar cewa hausa fulani a yanzu haka kamar akwai munana a baya da gaske game da wato wannan daurin auren a hukumance wanda muke bukatar wato a wayar musu da kai to dai da farko tambayar da zan yi akan me ake bukata wajen wato yin wannan takardar auren me za a har hada wajen zuwa a kawo muku cewa a yanzu haka muna so mu yi wannan wato ɗaurin auren a hukumanci. Eh, eh, na gode da kyau eh, uwa da ka zo ka tambaye ni a sus mm. a ah, maganan takardar da za haɗa na ɗaurin aure mm. abin da yake nan da tura suka ce priyala mm. a somi sai an fara sinan cewa ana nan da mace kuna Mm. farkon kenan eh. a fara na da mace mace kuma wanda aka dace da yawa ba su wannan ba sa duba sannan su auren ita civil to ita civil takardar ita civil abinda ake bukata fotokofin eh, kadalite mm. na namiji da na mata mm. sannan sai a buƙaci kuma shaidu wanda suka shaida cewa waɗannan ba su taɓa wani aure ba daban saboda haka wannan shaidu ɗin sai mu saka su a cikin wannan jerin abin da ake bukata mm. idan wannan doshe ɗin eh, takardun ya haɗu akwai hoto hoto na ma'aurata mm. guda bakwai guda bakwai da ake kai a haɗe to dosin da ake haɗa kuɗi kuma eh, maganan kuɗi ba za a iya ƙa'ida a ce ka goma ba ka ashirin ba duk abin da ya sauka a kowanne suke zuwa nan su ce baba ni na zo ban da komai hmm. sai a ɗaura masa wuri saboda ita sibil ba shi domin mutum ya arziki ba an yi shi domin taimako mutane ne saboda taimako mutane muke nan a yi tasiri ba domin arzita kanmu ba ne to shi sa idan mutum idan mutum ya zo bai da kuɗi ma sai mu masa idan mutum ya zo nuna gadara yana dan kuɗi sai mu ce ba mu kaɗan mu to eh, yaya kuma ga batun maganar zancen ana buƙatar a je a yi gwajin jini da sauransu wannan ma ana buƙatar cikin wannan takardar auren mu buƙatan da muke tambaya hmm. a takardun da muke tambaya te hmm. takardun sarki kenan ko hmm. eh, na namiji da na mace sai na shaidu da satifika da saliba wanda yake nuna cewa ainihin ka kai ko bazawari ne ko kuma kai wanda baka taba aure ba ne haka ne hmm. to wannan idan ka ara mana mu shikenan iya da da mu tsaya to aina ake samun wannan takardar na siliba wato wanda yake nuni da cewa wannan mutum bai taba aure ba hmm. ko kuma bazawari ne ko kuma dai gashi na gauro ne eh wannan takarda a wuri na ma za a yi samu to amma idan mutum zai yi auren ita civil a wurina mm. ni ba zan yi mai takardar eh, certificat da saliba ba mm. domin ba zan zama eh, juge pati ba mm. cewa yi maka takardar saliba sannan maka sai tura ka wajen colleague na ka je maka takardar certificat da saliba to amma idan ba wurina ba ne za a yi aure sai maka zan maka hajiya balki tsohuwar ma'aikaciya a asusun ba da tallafi ga ma'aikata a nan kasar kamaru wace ta ma wato akwai tambaya mai muhimmanci wanda ita ma za ta ba da tata gudunmawar ni ce hajiya balkisu hmm. eh, yar aikin saint wato tsohon yar aikin saint hmm. kes national da february social hmm. eh, a asusun ba da tallafi wato ga al'ummar kasar kamaru eh, wato ma'aikata mm, ma'aikata eh, wanda ya shafi ma'aikata eh, yawa ma'aikata mm. tallafi madalla to dai ya danganci abubuwan da dai da za mu tattauna a kai saboda tun da yake abin ya shafi kamar ɗan aiki ne da sauransu to yawa da iyalansa mm. to a halin yanzu dai wato ainihi kamar yadda na fara faɗa abu ne wanda ya danganci wato zamantakewar aure kuma mun san cewa a nan kasar kamaru akwai takardar aure da ake a hukumance wanda muke gani kamar al'ummar wato hausawa fulani ba sa ganin wannan muhimmancin takardar. to ni tambayar da zan yi minki cikin wannan muhimmancin wannan takardar misali a cikin wato ainihin cnps wannan ma'aikatan taku mm, wato kafin a ce an zo cnps mm. takardan ɗin tukuna mm. amfanin shi ne shi ne shaida ko shaida ne wanda an yi shi a gaban hukuma an sa hannu to hannun nan da aka saka to shi ne mai nuna cewa lallai rana kaza iya wance da wance sun zo da shaidu kowa da shaidu shi mm. duk yana rubuta ciki mm. wance da wani sun zo gabanmu da shaidu su da baki daya mm. sun ce a daura musu aure duk wannan yana rubuta ciki za a ce wance ga sunan uwa da uba shi ma mijin sunan uwa da uba shaidun da suka halarci gurin suka su ma su yi saya takarda su ma sunayen su na cike a cikin to ba shaidan da ya fi haka domin ba za ka iya ka dinga yawo kana cewa mm. da baki an ɗaura aure ai eh, wannan miji na ne she wanda suka san ka mm. misali kamar da ba san ka ba eh Yawwa dole sai ka nuna takarda wannan takarda a san gaskiya kake ba mm. to misali kamar mun san cewa mafi akasari a nan auren da muke an je masallaci ne an ɗaura aure ba tare da wato an damu wasu lokutan da wannan takardan ba shin wato ainihi wannan auren a idon gwamnati bai ɗauru ba? Eh, wato a idon gwamnati hmm. ko kun san kun yi aure hmm. amma a idon gwamnati ba ku yi ba hmm. don ba ku a cikin kunji ba san kun yi ba Da waɗannan bayanai na malama Balkesu wacce ta taɓa zama ma'aikaciya a ofishin tallafawa ma'aikata na ƙasar Kamaru za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Maimunatu Sado wacce ta haɗa shirin daga ƙasar Kamaru sai Fiona nan dulu da ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To madalla masu sauraro kada dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk sadda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba dauke da shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske kan azumi musamman ma zakatul fitr menene ma'anarta ina makomar wanda ya azumi amma bai yi zakatul fitr ba a wani lokaci ake bayar da wannan zakkar wa ya kamata a bashi sannan sai batun zuwa sallar idi. To idan ɗumbin masu sauraron mu na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Muhammad Ibrahim duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyinku inda zai fara da ƙara bayani kan fa'idar daren lailatul qadari sannan ya shiga babin tambayoyi kan zakatul fitr da kuma abubuwa masu muhimmanci ranar sallar idi ga shek. Wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake neman Allah ya ɗaukaka maka ya baka lada in ka dace da daren lailatul kadari to khairun min alfi shahar ya fi ainihin watanni dubu wata dubu akalla ya kai shekara tamanin da uku da wasu kwanaki at least ko kuma a takaice a ce dai shekara tamanin da hudu to me kake zato wadda Allah ya kaddara tun daga balagarsa wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa ya kai shekara hamsin kafin ya koma ga Allah kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren lailatul kadari kai ko sau goma ne kai ko sau biyar ne ka lissafi tamanin da uku uku kawai ma ba ma da hudun ba sau biyar nawa zai baka kaga kenan wato mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana baiwa shekarunmu ba sa da tsayi amma ayyukanmu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu yau idan ka hada shekara 80-80 ko 83 akalla sau goma suna da yawa to kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato 70 ko 80 din ba to sai gashi aka kara baka ladan wanda ya shekara 80-80 sau biyar ko sau goma ko fiye da haka yana ibada kaga wannan ba karamar baiwa ba ce ba karamar garabasa ba ce kuma ba a ko'ina ake samun ta ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na ramadan watan azumi wadda kuma allah ya kara tabbatar da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzalin hakika mun saukar da shi alkur'ani ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki shine daren lailatul kadari lallai mun kasance masu saukarwa domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace wato ita wannan zakka ta fidda kai wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono sunna ce mu'akkada wato ma'ana sunna ce mai karfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma annabi ya farlanta ta ya dora ma duk wanda ya azumi yake da dama a matsayin wajibi ya wajabta mana kuma ya ɗora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi dukkan musulmi namiji ko mace sannan yaro ko babba sannan bawa ko kuma ɗa duka an sarlanta mana fitar da wannan ah, zakka wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na Ramadan wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata sannan kuma ita wannan zaka ta da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba ana fitar da ita ne da abinci abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suke suka fi amfani da shi alal misali ana fitar da ita da alkama ana fitarwa da shinkafa ana fitarwa da gero ana fitarwa da dawa ana fitarwa da dabino ana fitarwa da zabibi ana fitarwa da sha'ir da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki sadakan fiddakai in so shi ne samu bisa rinjayen sahabban annabi sallama da kuma magabata to an so a fitar da ita ne kamar da su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah in ma bai samu a haka din ba to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita domin hikimar ita ce idan ka ɗauki ɗanyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankinku wanda sai an dafa kafin a ci to kaga akwai buƙatar a sarrafa wannan abin a tana yiwa kuma shi wanda za a bashi din nan bai ma da kuɗin da zai niƙa. ko kuma kuɗin da zai cefa ne don cin abincin sallah ɗin wadda hikimar ita ce kowa ya sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah ya zamo yana walwala marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi amma in aka ce an ba su bayan sallah to kaga wace murnar za su yi sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi ɗin na taimakekeniya na haƙuri na sada zumunci na ainihin wato komawa zuwa ga Allah saboda haka wannan a takaice kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya wannan shine bayani akan wannan sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki wadda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din babu saki abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sayi din ko kuma nabi to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba matsakaici mai matsakaiciyar halitta sai a auna tafukansa guda biyu ya hada misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda ɗaya guda biyu guda uku guda hudu to sai a bawa kowane mutum guda sannan kuma babban mudun nan wato mudun mudun nabi to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shi ne na mutum ɗaya misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa yana da matansa hudu misali zai cirewa kansa da farko bayan ya cire wa kansa zai cirewa iyalansa na nufi matansa in yana da 'ya'ya cikin 'ya'yan nan ko da yau aka haifi yarinya ko yaro to shi ma za a fitar masa ita ma za a fitar mata wato ma'ana za a fitar daga gidan wanda yake ciyarwa din sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar na nufi a abincin Allah ya bashi gashi kuma yana da damar ya fitar kuma ya yi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa yake fitarwa to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alamar rashin karban aikinsa na ibada da haka muna fatan Allah ya tsare mu sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatar fitar ba wato zakan fit da kai to dama kamar da aka yi bayani ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu rauni ko mabukata kenan wanda Allah maɗaukin sarki ya kaddara ya kai azumin amma Allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan da kai da shi ba to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi kuma babu inda zai nema ya samu don haka yana daga cikin waɗanda za a ba su a su ma su yi bikin sallah suna masu farin ciki tare da sauran 'yan uwansu al'ummar musulmi sannan wa ya kamata a baya wa zakar to duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar da muka yi bayani ake bada ta ga mabukata na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take to har yanzu dai ba za a ce za a daina fudda zakkan ba da haka za a nemi waɗanda suka fi bukata ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita to waɗanda suke ƙasa da su wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki ƙidayayyu ba to su a irin wannan yanki ko irin wannan kasa to su suka fi cancanta a ba su wannan zakata fidda kai wato zakatul fitr game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin buɗe baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama to babu shakka yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan idi a ranar karamar sallah wato sa'idul fitr zaka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai ƙasa da haka kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba haɗiya za a yi to wannan gaskiya al'ada ce ba wani abu ne wanda yake da nassi wanda yake sarihi wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba amma dai abin da ya zo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah wato ma'ana safiyar sallan idi na azumi shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr idul fitr to akan buƙaci a ci abinci ne a ƙoshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba da safe tun kafin a je idi din za a ainihin ci abinci sannan a je masallacin idi saboda haka abin da ake yi kenan sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai a'a duk abin da aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka wanka ta ainihin wato ibada wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba duk sifofin su ɗaya ne sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai karfi mutum zai yi ya sa tufafinsa sababbi in Allah ya hore masa idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawaka ya shafa turare sannan an so ya ainihin wato riki wata yan sanda ko kuma wani abu ne a hannunsa in ta samu yana dan dogarawa da shi yana tafiya da shi sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa sannan kuma in ya isa masallacin to tunda ita sallar kanta a nafila ce to ba a yin wata nafila kafin ta wato ma'ana mutum kafin zuwan liman ya ce bai yi tahiyatul masjid a ranar idi ba a yi sai dai kawai ya zo ya zauna kafin ya tafi din kuma yana kan hanya yana yan kabarbarinsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd har ya isa masallaci ya zauna sannan da liman ya zo ba a ta da ikama sai dai a miƙe kawai a yi kabbaran harama sannan a yi kabbarorin da suke biye ma wannan liman ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu sannan bayan ya yi da sallar ya yi sallame to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi muna fata Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata ya kuma karbi dukkan ibadunmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri sai kuma wanda ya ba da umarni hailu haile da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu a yi bukukuwan sallah lafiya. To masu sauraro baki ɗaya da haka ne muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Amma kafin nan a madadin sarfi da hashin da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa shirin muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da sakonku. ku.